bidiyon a wannan bidiyon za mu nuna muku wani sirri ne wani abu da zaka iya rubutawa a kan sikirin ɗin wayarka wanda ya kasance cewa zaka iya rubuta shi a matsayin bayananka ko da ake mutum ko da ake mutum tsinta wayar ka ba tare da ya buɗe ko ina ba to zai iya ganin bayananka zai iya ganin sunanka zai iya ganin ko da a ce zai iya ganin lambar wayarka da ka saka wajen zai iya ganin sunanka zai iya ganin hanyar da zaka iya saka masa hanyar da zai tantance ka a nan wajen wannan wajen da na rubuta suna na suna ibrahim takif a kan wayata to za ka iya zuwa kai ma ka rubuta wannan ko ka rubuta number ka a wajen ko da a ce wai ka ce ta faɗi za a iya bibiyar ka za a iya kiran ka a nuna maka ga inda ka ke nan wajen waje ne mai muhimmanci da ya kamata a ce ka sani a kan ka ko da a ce ka rufe wayar ga nan security ta nuna wajen da za ka sanya security to kenan babu ruwanka da wani abu to kowa ya ɗauki ka zai ga wayannan bayanan zai wannan bayanan zai fito ne da zarar cewa an kashe hasken wayar ta kasance ta shiga security to wannan bayanan zai fito a daidai nan wajen wanda zai fito a daidai nan wajen ya ka danganta daidai yanayin yanda waya ka take amma dai waje ɗaya ne yanda ake saka ito da fara dan uwa idan baka subscribe ba ka ka danna subscribe kana kuma ka danna alamu karrawa don ma kasance zai kanin shirye-shiryen da zarar mu dora ka manta ka danna alamar like idan wannan bidiyon ya buge ka bari mu shiga setting na wayar mu don nuna muku yanda za ku saita wannan abin yauwa to mun shiga setting na wayar mu kamar haka yauwa inda muka shigo setting na wayar mu kamar haka sai mu zo nan kasa sai mu zo nan wajen display yauwa sai mu zo nan display din nan kamar haka yayin muka zo wannan display din sai mu zo nan kasa haka sai mu zo nan kasa haka sai mu taɓa wannan wa lock screen display din nan gashi nan kamar haka da shi na wajen lock screen message kamar haka shi za mu taɓa haka sai mu rubuta dukkanin wani abu da muke son mu rubuta da zarar mu ko lamba ko yani da dai sauransu muna rubuta sai mu saka sai mu seven da zarar mun yi seven zai fito mana kamar yadda muke kamar yadda na nuna muku wannan suna to kima dai kamar haka zai fito muku ba tare da wata damuwa ba yau dan uwa ne shine karshen bidiyon nan kar ka manta kai mana subscribe kana kuma ka danna alamar karrawa domin kasance da na sauran shirye-shiryenmu da zarar mu dora haka mun ka danna alamar like don wannan bidiyon ya burge ka sai mu hada bidiyo na gaba.